Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokacin. Shirin da bisa al'ada ke yi dubi don gani da rayuwar Hausawa a sha'anin da ya shafi zamantakewar su. Za mu je yankin Kumasi a ƙasar Ghana. Sai ku biyo mu. To madalla, kamar yadda aka ji da farko za mu je kasar Ghana musamman yankin Kumasi inda wakilin mu Shamunu Bako ya yada zango a masarautar zangon Hausawa na zangon da ke Kumasi. To sai dai kafin nan za mu duba yadda abubuwa ke tafiya ta fuskar cefane a al'adar Hausawa. Malam Rabiu Isaac Muhammad wani magidanci ne da ke yin cefane ya da kullum ga kuma abin da ya shaida mana. Eh gaskiya musamman abin da ya shafi su wato dangin kayan cefane za mu iya cewa kasa abin kan zo da yanayi. Idan aka sami yanayi na lokacin da aka samu kayan cikin rahusa haka na kan yi kokari in saya da yawa haka kamar su tattasai duk wani abu da za ce ba zai iya lalacewa ba za ka iya adana shi za ka iya siya da yawa kamar abin da ya shafi irin kamar na dubu ɗaya dubu biyu haka wanda za ka same shi a wato yana da yawa sosai. za ka yi amfani da shi na tsawon lokaci ko da sati ɗaya haka amma akwai yanayi idan ya canza wani lokaci dole sai ka fita ka nemi kuɗin in ka samu kuma dole sai ka ɗan siya ne wani za a yi amfani da shi na ɗan kwana ɗaya ko biyu haka kasancewar tsada da yake da shi ba za ka iya siya da yawa ba ah, wani lokaci kuma kamar su tumatir abin da shafi tumatir san shi ma lokaci ne in ka siya da yawan lokaci ɓaci yake yi to ko da ko lokacin ma da za ka samu za ka siya ɗin kana da kuɗi ɗin amma samun shi yakan zama da tsada to a matsayin ka na magidanci wani lokaci dole ka duba yanayin samun ka da kuma yanayin da zaka ringa siyan kayan da zaka ringa ajiyewa ko kuma zaka ringa amfani da shi na yau da gobe eh, a matsayin ka na bahaushe a wannan ƙasa ta Hausa bisa al'ada an san irin yanayin cefane da ake idan an shiga kasuwa misali me kafi bada hankali ne akan abin da ya shafi cimuka na gida wato na iyalanka ya gaskiya abin da na fi bayar da hankali kai shine kama abin da ya shafi albasa wannan abu ne wani dole a neme shi a abinci inda ana so abinci ya ɗanɗano akwai kuma tattasai sai abin da ya shafi shambo in babu shambo za ka samu samu taruhu amma ka san taruhu yana da yaji ba kowa ne ka so a taruhu a cikin abinci ba amma gaskiya ni dai abin da fara fiko kai shine tattasai din nan dai da albasa wannan shine dole ake bukata ko da yaushe a cikin gida ake amfani da shi sai malama phoebe david wata mace wadda ta shafe sama da shekaru talatin cikin al'ummar hausawa da ke kwaikwayon tsarin cefane na hausawa cefane mata sun danganta mata kala-kala ne akwai masu iya sarrafa cefane akwai waɗanda kuma ba su iya sarrafa cefane ba wata mace in an kawo cefane a ce na dubu ɗaya za ta iya ta yi abinci so uku da shi wata kuma abinci ɗaya za ta yi da shi wata in kuɗin ma aka bata na wuni za ta raba kuɗin nan ta yi wani damuwanta da shi tukunna gobe ta sake tambaya amma akwai matan da idan aka ba bata cafani takan iya tumulmula da shi yadda miji shi ma zai ji daɗi gobe ya sake bayarwa to ana ga kamar akwai mata da ba sa kula da halin da ake ciki a al'adar malam bahaushe an san idan an yi cefane mai gida ya kawo mata ta sarrafa wani lokaci akan yi amfani da abincin idan gari ya waye me za ki ce akan zargin almubazzaranci rashin tattali da ake wa mata akan batun cefane to zargin da nake da shi shine mata ba su da sumulmula kuma wani lokaci waɗansunsu ba su san zafin da ake ciki ba domin su sun zauna ne ake ba su a gida to kowane lokaci takan ga kamar ya kamata mijin kullum ya yi ta nemowa domin a yanayi da muke ciki yanzu waɗansu gidajen ma sau ɗaya suke cin abinci waɗansu kuma sau biyu waɗansu sau uku masu hannu kenan so a yanzu yanayin da muke ciki ana so a ci abinci yanzu gobe a samu a ci ɗumame domin yanayi da aka sami kai a ciki waɗansu matan kan har ila yau a cikin yanayin da muke da ciki ba su san ma ana cikin damuwa ba sukan yi eh, facaka ne da abin suna tsammanin ya sake koma ya nemo domin ba su san zafin shi ba wani zai ji mamaki ke mace ce amma kina irin wannan magana akan mata eh domin mu matan ma mun kasu daban-daban Tumadalla bari mu ta taki zuwa yankin Kumasi na kasar Ghana kamar yadda aka ji da farko. Shirin zai waiwayi birnin Kumasi babbar birnin jihar Ashanti da ke kasar Ghana. Kumasi na da daɗaɗɗen tarihi na cuɗanya da Hausawa wanda hakan ya sa aka kafa zango a Kumasi tun zamanin Turawan Birtaniya da suka yi wa kasar mulkin mallaka. Kafa masarautar zangon Kumasi ya yi sanadiyar tattara Hausawa da duk masu amfani da harshen Hausa waje ɗaya. To bayan mutuwar sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Said na sha hudu. a wasu 'yan kwanaki da suka gabata al'amarin ya haifar da rudani bayan majalisar dattawan hausawa masu 'yancin fada ta fuskar nada sarki suka kyamincewa da ɗaya daga cikin masu shawar kujerar sarautar zangon a mai suna baba mutawakilu a bisa zarginsa da ake yi na cewa an taɓa kama shi a amurka yana mai safarar huda iblis alhaji abdulwahab mai magana da yawun baba mutawakilu ya yi bayani akan korafinsu ko dai sarkinmu na zango alhaji umar faruk sa'id allah masa rutsuwa da allah masa rutsuwa sai kujera ya faɗi da kujera ya faɗi aka ce kowa ya zo wanda ke bukata dan bahaushe ya zo ya ɗau fom quite okay aka ce kudin fom eh, miliyan biyar that is 500 old ghana cities allah ya sa mu kuma dan wanmu shi ma ya je ya siya fom ya cike fom din nan an ka kare aka ce kudin kuma neman abin da kuma shi ma wannan 100 million if na submission 100 million allah ya sa kuma ya je ya biya wannan bayan ya biya wannan ya kare aka ba su lokaci da za a je a yi vetin a yi zaɓe to mu abin da ya shige mu da duhu ne at least an ba da conditions before you will be qualified don inda bai qualified ba da bai kamata har ya je a yi zaɓe har ya ci a ce an hana ba ka da tun kafin a yi zaɓe kamata disqualify shi she ba a yi wannan ba sai da har aka yi zaɓe ya ce ya ci za aka ce su sun kafa ce ya ci zaɓe don at least shi ya zo na farko kuma na farko da ya zo na ya samu maki 36 sannan wanda ya zo na biyu ya samu maki 30 ka gane eh saka ki ba da aka gaya masa cewa kaman ai to shi aka ce wa an da abin da eh, an nulfayin abin da nashi on the basis of an taba kamun shi daga america sai aka tambaye shi gaskiya ne haka sai ce eh, iya haka aka tambaye shi to uku ya ce gaskiya ne haka sai ya ce amma zai ba da jawabinsa na dalili da ya sa because he's abin eh, victim of circumstances ka gane ko sai aka ce da sai aka ce a ah, tun da aka ne sarauta baya kanka sai aka switch on to the second person an ka dauki aka bashi bayan an ba second person kuma she su wanda suka yi kwarafi against shi nan su same people kuma she sun ka kawo two allegations against shi wanda aka ba fa kenan na second person fa da aka kawo abin da kwarafi biyu aka a kan shi she su cikin su abin nan sai daya cikin su ya ce wai ya yi abin nan ya cancel nashi guda cikin allegation sun fa without no reason sai ce ya cancel nashi daya sai kuma dai kuma ce shi ma ya cancel wannan allegation two allegations fa wannan an samu wanda suka yi suka go against sannan mai one allegation shi ba wanda ya abin nan nashi kuma the most annoying thing su cikin da sun kai shi wanda ma announcing disqualification na Alhaji Baban na he was the one ya ce he was in Kano when the incident happened Wanda ya zo na biyu a ƙurar da aka jefa na zaben sarkin shine Alhaji Abdulkadir Ibrahim dan tsoho wanda aka fi sani da Alhaji Sidi a hali yanzu shine zababben sarki sai dai yana akan bakarsa na rike wannan mukami har sai an yi naɗin kamar yadda za ku ji daga bakin Salu Muhammad. Farkon tambaya biyo bayan rasuwar mai martaba sai sarauta ya faɗi dole a nemi wanda za a mai gurbi a ku ɓangaren ku kun nema wani shi ma ya shiga cikin jerin 'yan takara wa kuka nema cikin ikon allah mun nemi alhaji sidi abdulkadir ibrahim shine wanda muka zaɓi shi ma zai yi takarar wannan kujera to da aka tafi yin tankaɗe da rairaya wato tantance waɗannan 'yan takarkarin me ya faru eh gaskiya abin da ya faru ne kamar yadda ka sani eh, elders na zango baki ɗaya wanda suka zaɓi shine baba alhaji baba malamin ta wakilu to shi ne wanda aka zaɓi, to da tafiya ya tafiya cikin fadawa ce wani ɗaya ɗaga hannu shi yake yana da magana kan baba To jama'a dika dika da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da ma waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilinmu daga Ghana Shamunu Bako sai Ibrahim Malam Goje daga Bauchin Najeriya ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado.